Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da katarin sake saduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Kamar kullum shiri ne da ke amsa tambayoyin da muka samu daga wasu daga cikin masu sauraronmu kuma muna kokartawa da taimakon ƙwararru don samar da amsoshi daidai gwargwadon iko. kamar yadda muka alkawarta za mu kawo muku ƙarashin bayani akan tawayen ƙasar chadi sai a kasance tare da mu madalla za mu buɗe ta tambayar mamman abdullahi gidan magaji ya ce a bashi takaitaccen tarihin masarautar dogarawar kwanni a jamhuriyar nijar sarakuna nawa aka yi a masarautar kawo yanzu to an dace wakilin na da magaram a jamhuriyar nijar ibrahim malam cillo ya mika mai martaba sarkin dogarawan da kansa watan alhaji abdulkadir tawal tambayar bismillah mai martaba salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu wasalatu wasalamu ala rasulullah alhamdulillah masha Allah ni ne mai martaba sarkin dogara alhaji abdul kadiri atawal eh, alhamdulillah da wannan tambayoyi da aka yi muna dangance da eh, wannan kasa ta dogara amma yadda matambayi ya tambaya menene tarihin dogara ita dogarawa ƙasa ce da ke cikin jihar tawa ta niger kuma tana iyaka da ƙasa kwanni da yamma ƙasa lela adar daga adar da ƙasar guza gabas cikin ƙasar dogara shine ƙasar madawa da hausa muna iyaka da nigeria gada local government to tarihin dogara shine kamar da san tarihin agadas to duka guda ne bai bambanta ba ko ɗaya kamar yadda kuka sani ta dai masarautar agadas mutanen istanbul ne lokacin da akwai tribi kamar su Grace wata ra'a ana batun sun kai su tara su ra'a suna zancen bakwai eh, to wannan eh, ba su samu jituwa tsakankanin su ba to sai suka amince suka ce to kamata mu tamu alkali dai wanda aka ce ma netur bai bangaren kowa wanda zai tahiyar da tahiyar mu kamar kuka diba akwai Grace na nanobi na tajaye na eh, ite san tambayi azarori tambari galma a anuwar a mataza kasa keta duka wannan kuka diba da cikin ayir suke to sai aka samu rashin zaman lahiya tsakaninsu suka yi neman eh, alkali wanda zai zuwa shi musu jagoranci to shine eh, da suka ta istanbul sarkin istanbul na lokacin ya baka da dan shi na cikin shi da tauga shi suka zo shine dai tarihi na na agadas amma mu da wannan kel greskin mankin kenan daga yarji na hada maka to mu da su da kasan takin takalmi na duk inda suke muna nan duk inda muke na nan kamar amana ce tun tun tun tun tun tun tun shi yasa ganin eh, ko ta yaushe kama ah, uwa ɗaya uba ɗaya muke haka ne kuma hakan ne muke to kamar yanzu tun da ba lokaci ita kasar dogara ita kasar dogara tarihin ta fara daga sultan ibrahim da suki ibrahim da suki sultan ne a gadas to rashin jituwa da turawa sa aka sabkar da shi da an ka saukar da shi sai ya yi kudu ya yi hausa to dama hausan baban shi har ganyo shi ya zo nan kasar kwakwazo ya zama na kwakwazo tana nan yanzu cikin gwaranyo local government na yanzu ciki tarihi na fara yana kwatanta da sun zo kama ga shahadi na shehu dan hodiyo wata ruwa kuma an kwatanta sun zo suna da wasu yan uwa a can to kashi shi eh, sultan gana da an ka hiddo sai tar da baban shi eh, kwakwazo kwana tashi kwana tashi kwana sai komo dai kuma sai in zaka wani gari ya iske kasan dai dogara ta yanzu dai ta yanzu a yanzu to dama gari ne na gobira ne to wannan gobira suna fuskantar matsaloli ana kai musu hari wasu abuna suna kai musu hari ba su jin daɗi to Allah da iko ne sai kawo sai ka Ibrahim kinga Ibrahim ya zamana wurin saboda akwai ni'ima wurin sai suka ji daɗin zama da shi saboda babban malami ne sai suka kamar dai ya cancanta shi eh, ya zama musu jagora Allah da iko ne sai ya amince sai ga zawo tura gaske shi mutum farkala kamar lalle shi ya san takarda san komi sai suka yi mishi eh, sarkin kasar dogara ramin da su gidan shi ne sarki na farin eh, an kafa kantan kin dogara a alif dubu da shidda min nafsansis to kaji fara tarihin masarautar dogara saboda a wurin akwai dan hayi shi da mutanen shi da suka dawo da kwakwar can wajen babansu da kuma gobiran suka nemi alfarma ya tsaya tare da su to ya ce to mun dogara a nan mun dogara ga Allah mun dogara a nan to kaji muharin dogara sun dogara a nan wurin wurin yana da tubarkalla yana da arziki kama na ne ake noman na albasa galibin cikin kasar dogara ce akwai tumatir dan dogara kuma a dogara aka yin shi sannan akwai eh, sumulti na malbaza cikin kasar dogara ne ake yin shi sannan akwai wannan dawa eh, jan jari ko a ce mata kambo kuma duka da insha Allah ta ce mai albarka alhamdulillah to kwana tashi kwana tashi kuma sai eh, sultan kinna an ba ya kasa kai gayya kuma sai aka turo aka ce ai duk inda ibrahim kinna yake kuma sai an nemo shi an maida shi agadas kuma shi koma sultan mutanen suka zaka dogara suka tai da shi sannan kuma akwai ɗiyan shi akwai wandara ibrahim akwai attawal ibrahim don sai an ba wandara wandara shi ma ya yi shekara 22 yana iko bayan wandara allah ya mishi rasuwa kanan shi attawal ibrahim da suki shi kuma allah ya shi sarautar dogara shi ma ya yi shekara 20 wasu ce 21 bayan attawal ibrahim da suki ba ya rasu sai allah ya baɗan shi kadiri attawal ibrahim da suki shi ma ya shekara 30 wasu ce 29 bayan ya rasu allah ya ba kanan shi ibrahim attawal ibrahim shi kuma ya shekara 17 ya rasu a 2018 to na kuma allah da iko ne kuma ya ɗauko wannan nauyin azamini ni alhaji abdulkadir attawal 2018 to kaji a takaici dai eh, kamar da kuka tambaya sarakunan da suka yi iko wannan kasar dogara kenan kadiba dai sarki shidda ne ibrahim wandara atawal kadiri ibrahim ga yau alhaji abdulkadiri kadiri a gai da mai martaba sarkin dogara hankwanni na jamhuriyar nijar to an ce dai kyawun alkawari cikawa a makon da ya gabata Abokin aiki na Abdulkarim Ibrahim Shekal yana tsakar yi mana bayani akan tawayen Chadi. Sai lokaci ya yi muka tsaida shi. Mun tsaya ne a inda yake bayanin irin kalubalen da marigayi shugaban Chadi Idris Deby ya fuskanta zuwa lokacin da Allah ya mai cikawa. Muna tare da Abdulkarim kuma zai dora daga inda ya tsaya. To shi ma kansa iya wannan muke zance marigayi Idris Deby wanda ya rasu a hmm. kwanakin da suka gabata shi ma tun daga wannan lokacin shekaru talatin kenan shi ma yake fuskantar kungiyoyin 'yan tawaye daban-daban. bangaren gabas bangaren arewa da bangaren yamma na ce bangaren yamma a zagayen tafkin chadi yauwa karfin mulkinsa da kuma dubarunsa da kuma goyon bayan da yake samu daga wasu kasashe na Wata hmm. watakila shi ya tsira da shi har zuwa tsawon waɗannan shekaru talatin hmm. har ma kare da karo a zahiri ake cewa abin ya zama ajalinsa eh. kenan yakin basasa ko kuma yakin tawaye a Cadi. Hmm. ba bakon abu bane tun samun yancin kai tsawon shekaru 60 chadi cikin yakin ba sa take to akwai wasu kasashe sai ka ga ana ta waye ne dan a nemi ballewa eh to yaya na cadin ya na cadin yake to na cadin mafi yawan su ba suna gugurmaya bane domin ballewa ko kafa wata kasa a cikin kasa a'a mm. zaka ci suna kirarin cewa suna gugurmaya ce domin samar da adalci mm. daga koli ma'ana ko dai suna ganin cewa yankunan da suke wakilta ba sa samun kula ko kuma ba a damawa da su a cikin gwamnati duk mafi yawan su ta haka suka fara wannan tawayen da wuya kashi kungiya ta ce tana kokurmiya ne domin ballewar wani yanki daga cikin chadi saboda haka ba batun ballewa bane ba ta waye ba ne na raba kasa. ko kuma na darewar wani yanki ya fice daga cikin cadi. amma ya kamata mu sani cewa cadi kasa ce mai arziki na ƙarƙashin kasa musamman zinari kasan yankin da na tibesti akwai mahakan zinari na gargajiya inda jama'a tsawon shekaru suna tauna zinari to ana ganin cewa wannan arzikin ya taimaka yadda kungiyoyin suke ci gaba da ko an murkushe wata ƙungiya sai wata ta bayyana sannan kuma ga tasirin ƙasashen ketare don ana ganin cewa akwai shigar kasashen ketare a ciki Ah, kuma ga kasin wasu yaƙe-yaƙen da aka yi ma a cari misali da gwamnatin ah, gukunuwa dai da kuma hisan habre eh. kamar an yi yaƙin ne don murƙushe kutse na dakarun ƙasar libya a lokacin marigayi mu'ammar kaddafi to amma baya an kori kaddafin sai kuma sai a ga ƙungiyoyi sun bayyana waɗanda ake ganin cewa ko marigayi kaddafin ya taimaka musu ko kuma wasu ƙasashe na yammacin duniya saboda tashin hankali ko kuma kwanciyar hankalin cadin ba kwanciyar hankalin su ne hmm. sai kasance dole kullu ana cikin wannan rigingimun an babu zancen ballewa a ciki to ganin yadda ta waye dai ta samu gindin zama eh, ya samu gindin zama a ainihin cadi hmm. a to kana ganin akwai wani lokaci nan kusa da za a ce babu wannan tawaye gaskiya irin yadda ake tafiya zai kasance abu mai wuya duk da cewa gwamnatin da take kan karagar mulki a yau Ah, dukkanin mun san yanayin da ta haɗari kan karagar mulki yanayin da ta haɗari kan karagar mulki ɗaya kenan na biyu kuma da mutanen da suke tafiyar da mulkin kasar mm. kenan gwamnati ce wadda take tana da wata jiƙaƙƙiyar matsala da waɗanda suke tawayen zai kasance abu mai wuya a yau a cewa an yi ɗanki baraka da ke tsakanin ƙungiyoyin da ke ɗauke makamai a cadi da a cikin gajeren lokaci watakila mm. da lokacin marigayi idris david ya buɗe wannan hanyar ko ya buɗe wannan kafar da an iya yin wannan nasara amma a yau dai yadda ɗansa ya gaje shi sannan kuma mukarrabansa da kuma wasu da ake ganin cewa kamar kabilarsa mm. ce suke mulkin ƙasa a yau mm. a ce wayan ɗanki baraka da sauran ƙabilun cadi abin zai wuya ka yi dubi ka gani shekaran jiya kusa aka kafa majalisar ministoci mm. ta riƙon ƙwarya amma wasu daga cikin ƙungiyoyi ko kuma jam'iyyun adawa sun ce ba su yi ta ba sannan kuma har zancen da muke da kai a yau ɗin ai yan tawayen da suka yi kutse da ake cewa sun kashe idris debi ai ana ci gaba da faɗa tsakanin su da kuma gwamnati duk da cewa a hukumance an sanar da mu cewa an kafa wani kwamiti na masu shiga tsakanin karkashin jagorancin shugaban Nijar Mohamed Bazoum hmm. da takwaransa na Mauritania Muhammad al To amma duk da haka babu zancen gwamnatin ta ce ita ba za ta sulhunta da 'yan tawayen ba. Kenan zancen a ce za a iya warware matsalar tawayen cari a cikin gajeren lokaci abu ne mai wuya. Sannan abin da nake fargaba shine kungiyoyin kamar wadda ake da ta a yau dinnan FAC kamar coalition ce wato kawanci ne kungiyoyi daban-daban. a ce wai lokaci guda an yi sulhu da su zai wuya kuma kafin ita an yi wasu kungiyoyin kafin in wannan kawancen na yau an yi wasu kungiyoyin na kawance su ma da suke fitowa ko daga gabas ko daga arewa sai su bata kuma a samu sabbi shi yasa nake ganin cewa za a ɗauki dogon lokaci kafin ya cewa an shawo kan ayyukan tawaye a chadi da kuma shishigen kasashen ketare to mun gode kwarai da gaske to madalla muna fatan mai tambaya ya gamsu to amin la la la mace ka marigayi Hassan Wayam daga Najeriya. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. A aiko mana da tambaya ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi at gmail.com. Sai mun ji ku. wannan ne ya kawo muka tambayar mu ta gaba wadda ta fito daga kinunu sani sari daga jihar yobe a najeriya tare da faruk mahe karoga daga jihar sokoto a tarayyar najeriya suka ce a tambaya mana masana su yi mana ƙarin bayani a game da yunkurin da wasu manyan ƙungiyoyin ƙwallon kafa na turai ke yi na kafa sabuwar gasar european super league shin me yasa hukumomin ƙwallon kwallon na turai suka ki amincewa da kafa wannan sabuwar gasa ta european super league to na mika wannan tambaya ta ku ga wakilin mu na bauchi a najeriya ibrahim malam goji shi kuma ya gana da malam abdulrahman salisu garba da aka fi sani da abdul mp3 masharhanci akan harkokin wasan kwallon kafa eto eh a wannan gasar wato baya rasa nasaba da siyasa ne irin na manya-manyan kungiyoyi a wanda wasu daga ciki suka haɗa kai suke ganin kungiyar da ke kula da gasar yankin turai wato uefa kamar ba ta musu adalci musamman abin da ya shafi tattalin arziki suna ganin cewa kuɗin da ya kamata a ce ƙungiyoyin suna samu sannan suna kashewa ba shi suke samu babalantana kashewa so saboda haka ita uefa tana amfani da su a matsayin manya-manyan ƙungiyoyi tana samun kuɗaɗe sannan su roman da suke samu a kuɗin eh, roman da suke samu ya kamata a ce suna samun fiye da haka to wannan shi yasa suka yi yunkurin ganin cewa sun fice daga ita wannan kungiya ta gasa na yankin turai na uefa su kafa tasu wanda suka yi kiranta da super league ah, wanda ake ganin inda hakan ya yi zai watakila zai iya kasancewa karkashin jagorancin ah, shugaban kungiyar kwallon kafa tarayyar madrid ne wato fiorentina pires ba za a ce shine ya assasa ba tun da kungiyoyi guda goma sha biyu ne suka fara ayyana sunayensu sun bayyana cewa za su samu adadin kuɗaɗe in za su yi wannan super league din ah, wanda ya ninki hudu ga abin da uefa take basu a duk shekara a wayannan kungiyoyi Ah, sannan kuma za su su karan kansu kungiyoyin za su samu yan ah, kasuwa za su samu da dai sauransu to amma sai dai masu sharhi suna ganin cewa akwai son zuciya cikin al'amarin wanda wannan super league da ake kokarin yi ko suke suka yi kokarin yi ah, zai zama barazana ga wasu kungiyoyin kuma har ila yau domin manya-manyan kungiyoyin za su iya zama zai iya zama alheri gare su in hakan ya yiwu to amma kananan ƙungiyoyi kuma za su durƙushe za su mutu wanda su ma suna da magoya baya a kamar yadda su ma manyan kungiyoyin suna da magoya baya su kananan ƙungiyoyi kananan kungiyoyi kenan eh ƙananan kungiyoyin za su za su durƙushe da su lalace harkan kasuwancin su zai yi ƙasa to su kananan ƙungiyoyi ne dama suke adawa da bullo da ita shi ita wannan sabuwar gasa ta Super League ha ai ba su kaɗai ba kawai domin ka lura magoya bayan su karan kansu manya-manyan ƙungiyoyin ba su amince da haka ba shi yasa ma da yawan su suka yi zanga-zanga na ƙin amincewa da sa ita ƙungiyar tasu a wannan gasa ta sufali fali kasan a yankin turai magoya baya suna da ƙarfi sosai akan ƙungiya to da haka idan magoya baya ba su amince da wani al'amari ba to na iya kasancewa ya tasiri kuma ya zama wannan al'amarin bai yiwu ba to saboda haka manya-manyan ƙungiyoyin suka yi ta magoya bayan suka yi ta eh, suka yi ta zanga-zanga ta kafafen yada labarai har ma da na zahiri kan cewa ba su amince da a shiga wannan gasa ba to shi sa ɗaya bayan ɗaya daga bisani kaji suna ayyana ficewarsu kamar irin su kungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester united chelsea arsenal ah, da dai sauransu to a zahirance idan mun kalli abin ta ɗaya gefen wani irin ci gaba kake ga amincewa a bullo da wannan gasa ta super league zai kawo musamman ga ci gaban ƙwallon ƙafa a yankin na turai wato tsarin ne ba su fitar da shi yadda ya kamata ba idan da a ce ba kalubalantan gasar zakar nahiyar turai na uefa champions league da europa league suke yi ba suna tunanin buɗe wata sabuwar gasa ne wanda ya jibanci iya manyan ƙungiyoyi to kaga wani sabon kasuwanci ne misali a ce manya-manyan ƙungiyoyi irin su real madrid manchester united barcelona chelsea wanda suke da magoya baya da karfin tattalin arziki za su wata gasa wanda a ce Eh, za su yi koda a ce wasan bai da yawa koda tumatuma ba su wuce goma ba wanda dai aka misali a ce suna da adadin magoya baya da karfin tattalin arzikin da ai an san su a duniya to a ce league din ba zai wuce iyakansu ba to kaga zai iya zama kamar yadda suka kira shi eh, da super league to manya manyan an ce mutu an ce abu super to ai yana nufin kamar kololuwa ne to yadda suka kira shi da super league to zai zai zama wani gasa ne wanda za a yi shi na ɗan takaitaccen lokaci wanda ba zai eh, bayar da alaka da ita yana karkashin UEFA har yanzu ka gane kungiyar eh, gasa zakar na turai yana karkashin ta amma kuma bai jibanci lokacin da ake league ba bai jibanci lokacin da ake season ba watakila dan wani takaitaccen lokaci ko wasu kwanaki wanda bai wuce kamar na nishadi ba saboda a ringa gwada manya-manyan kungiyoyi a gwada kwanji a ga karfin juna ba maki yanzu sai ka samu misali kungiyar da tafi kowace kungiya magoya baya a duniya ana tunanin manchester united ne ko real madrid to a ce wayannan kungiyoyi za su iya shekara goma ba su haɗu sun buga wasa ba a wata gasa sai dai irin wasannin share bage pre-season wanda kuma bai cika karfi kamar a ce gasa ba ne to kaga ire irin wani a ce duk shekara su haɗu ko so ɗaya wani hanyar samun hanyar kuɗin shiga ne amma abin da suke nufi shine su bangare ne gaba daya a su fita a ƙungiyar ta uefa su kafa tasu sabuwar kungiya kuma su fara nasu league din to mala abraman salisu garba mun gode da wannan dama da ka bamu mun gode iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin wannan makon sai kuma mako mai zuwa da izinin mai duka yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi musamman injiniya mustapha adbc da ya seta mana sauti abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai